A yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani akan dokar zaben kasar da majalisar dattawa ta amince da ita a ranar talatan nan da ta gabata sashen tattara sakamakon zaɓe ne dai ya fi ɗaukar hankalin masu ruwa da tsaki akan harkokin zaben najeriya tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar wanda ya ziyarci tsohon shugaban najeriya general ibrahim badamasi babangida a gidansa da ke mina ya ce abinda majalisar dattawan ta yi a yanzu akwai rikitarwa. But what we got is a mixture of electronic and manual transmission. Ya ce abin da aka yanzu gaskiya akwai rudani a ce a yi manual sannan kuma a yi na'ura mai kwakwalwa hakan ya mafi rudar da mutane akan yadda lamarin yake a baya na tsari guda wato na'ura mai kwakwalwa. real-time electronic. That would be our preference. I think there is need for all the opposition political parties to come together. Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci 'ya'yan jam'iyyun adawa da su haɗa kai domin ganin sun tinkari wannan matsala domin kuwa baya goyon bayan hakan. To shi ma dai ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar ƙananan hukumomin Rafi, Shiroro da kuma Muya, Honorable Ismaila Musa ɗan Modibo ya ci majalisar dattawan fa ta kwafsa. A matsayina na ɗan Najeriya ina duba wannan tsari da majalisar dattawa ta ɗauka ba abin da ya kamata a ɗauka ba ne. Ya kyautu ne su yi koyi da abin da muka yi a majalisar wakilai domin a duk lokacin da aka yi ma al'umma abin da suke so zai sa ƙasa ta zauna lafiya kuma za a yi tsarkakakken zaɓe amma duk lokacin da aka yi abu aka san haka shi ke kawo rikita rikita da wasu abubuwa da bai kamata ba kuma idan mutum na tsoron a yi transmission of result electronic kaga kila yana tunanin wani abu ne daban sai ya kokari ya gyara kurakuran shi kawai ya yi wannan abu saboda jama'a su ci gaba Najeriya kuma ta zauna lafiya. Me fargaban? A kamar ni ba mu da wani fargaba akan wannan abu in ka lura zaka ga majalisar wakilai ta yi fasin ɗin shi daidai abin da 'yan Najeriya ke so. So kaga kuma ni ina majalisar wakilai ne ba na tunanin akwai wani fargaba akan wannan abu gare mu. mu 'yan majalisa amma ina magana da kai ne a matsayina na ɗan modibo ɗan najeriya a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya a tsakanin majalisar dattawan da kuma 'yan ƙasa musamman masu ruwa da tsaki akan lamarin zaben najeriya mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga mina a najeriya